One Arewa TV. zaɓinku. A wani labari kuma wata babban kotun tarayya a Abuja ta ba da belin tsohon kwamandan runduna ta musamman na jami'an 'yan sanda DCP Abba Kyari. Aka ba da belinsa na makonni biyu domin samun dama ya halarci jana'izar mahaifiyarsa. Wannan biyo bayan kwashe watanni 27 da ya yi a garkame. wannan ba da belinsa ya biyo bayan bukata da yake yi na ganin kan cewa ya samu daman yin jana'izar mahaifiyarsa kotun da ta sanya gobe juma'a 31 ga watan ta sanya gobe juma'a a matsayin ranar da za a 31 ga watan mayu a matsayin ranar da za a amince da bukatar bada belin nasa biyo bayan kama shi da hukumar kula da hana sha da safarar muggan kwayoyi ta kasa ndle ta gabatar a gaban kotun kyaride an kama shi a ranar 14 ga watan fabrairu shekara 2022 bisa zarginsa da ake yi na da hannu wajen hada-hadan muggan kwayoyi a wannan shekara da hukumar kula da harkokin 'yan sanda ta ƙasa psc ta dakatar da abba kyari da waɗansu manyan jami'an 'yan sanda guda biyu mai suna sunday obua da kuma james bawa waɗanda su suna da hannu wajen wani hada-hada da harƙalla na kodar iblis wato koken a ranar 14 ga watan fabrairun 2022 hukumar da ke kula da harkokin 'yan sanda ta ƙasa ta tabbatar da dakatar da waɗansu jami'an 'yan sanda guda biyu wanda suka hada da acp sunday obua da kuma asp james bawa saboda hannun da suke da shi akan wannan harkalla na muggan kwayoyi hukumar hana shada da safaran muggan kwayoyi ta ƙasa ndle ta ayyana kan cewa tana neman abba kyari ruwa a jallo bisa alaka da yake da shi da wata kamfani da kuma wani babban mugun wadda yake hada hadar muggan kwayoyi a ƙasa femi babola ya bayyana mai magana da yawon hukumar ndla ya bayyana cewa abba kyari da shi da tawagarsa da suke samame a sharkwatan a filin tashi da saukan jiragen sama sun karbe waɗansu tabar wiwi ta sun karbe hodar iblis mai nauyin kilogram 25 daga hannun waɗannan da aka kama sun ɗauko wannan kaya daga ƙasar habasha wato ethiopia kana suka ɗauke kilogram 15 daga cikin kilogram 25 suka bar kilogram guda goma rundunar 'yan sanda dai tabbatar da akwai haka hakan ne ma ya tabbatar da cewa aka dakatar da abba kyari daga aiki da shi da obuwa da kuma bawa da waɗansu jami'an 'yan sanda guda biyu da wato john nuhu saboda hannu da suke da shi akan wannan harƙalla a can baya ga kinan katuwar wawuya da igiya kawai ai kai ne dan iskawawa kai kai kai zahara bashi ki bashi ya maram wai me ke faruwa ne wai wannan mai macacciyar zuciyar ne zai bige ni an gaya masa jaka aka kawo masa da dai ta baki gane min hanya dai wai makaho ya so gulma